bayan cika na suna mara alhamis ba kai fa mai gadi ne kai mai gadi ne ka gane ya na kayan wani tausayi da kyau wannan kila haka ko mutane goma sun jibga bayawa kai sun jibga kan me kawai wasa nake ma <laughs> rufi da dirham ba sa wasa ka ji shi ba da ba na gaya masu ya faɗa ba magana za ka yi da shi ba gashi ba yana so wata magana sirri da mu ya ce baya so wani ya je ta wajen rumfa sirri to ku je babu wanda zai je wajen to shikenan yawa siri mu fara malami me wannan shukar mai ma'ana shukar fetur na dai san rijiyar mai amma shukar fetur kuma baba za ku gani da ko makyasta kai kaga abin mamaci <laughs> wannan shuka ce da ke bayar da fetur a kasar mexico ne da wani uban daban kayan maye ya yi kokarin samar da wani kayan maye ta hanyar gawar ya koken da wiwi shi ne aka samu wannan babban mabiyi na kiran kuma redi zai kai tan ɗaya na wannan shuka zuwa kasar india zai shuka ta a filin eka dubu goma kaga zuwa nan gaba kaɗan al'umma za ta yi walwala me yasa kake gaya min duk wannan baba saboda ɗalibai na sauraro shiru hamago wannan aiki zai ci miliyan dubu goma shi ya ce a shirye yake zai samu miliyan dubu biyar ya buƙaci nemo abokin jari wanda zai kawo cikon miliyan dubu biyar a hada abin da ya kawo da tana kenan yaro a matsayinka na babban mabina shi ya sa na fara baka dama kafin kowa na gode sosai malami yalla bai kar ka duba abota kun dangantaka a matsayin abin da zai sa ka hada harkalla na mutum dai yalla bai a shawara ta wani harkalla ka yi ta kai kadai hmm, ne ma haka ne tunani a dama akwai kuɗaɗe na miliyan dubu biyu da ɗari biyar a wajen banu zan san me zan gaya masa karɓi kuɗaɗen sannan daga kudade na na indiya zan tura wasu dubu biyu da dari biyar din da kyau kada wani ya ji labarin wannan aiki ya zama a matsayin sirri idan ba haka ba wajen kiran kuma suna sunana zai ɓaci to shi ba baba shi ba baba da gaske da gaske labai na ji da kunnuwa na na gani da idanu na. shakka babu ko da an yi hakon gafa dubu goma ba za a samu fetur cikin cokali ba nan yan labai wannan ba shuka bace kamar kowace ana matsayi ta zaka ga fetur yan labai baba wannan abin alajabi ne a banzayen harkar loli za a kira ni amma da ke wannan babbar harkar ce wato shine zai ware ya shi kadai shikenan aboki ina so ne wata muhimmiyar magana da kai ina jinka ba wani abu dama wata bukata ce ta kuɗi ta taso min miliyan dubu biyu ɗari biyar nake bukata Bi da biyar din ya ishe ka ko ka dubu biyar a'a bi da biyar din sun isa wa zan tura wa kuɗaɗen wa kai ko kiran kuma ready a a a ya aka yi kasan wannan batun kuta mai laisi gaskiya nan ba karamin ba na san komai aboki na samu labarin harkallar shuka fetur kafin yanzu tare muke duk wasu harkalloli halattattu da haramtattu ita kuma wannan sai ka ware kai kai kadai ba haka bane aboki da kasada da yawa a ciki shi yasa na ji tsoron saka ni kasadan nake so kenan sai mai tare da aka saba hamsin hamsin to aboki fela bayan an daura aure sai a tura duka kudaden Ah misal da jira sai sannan kana cewa eh cikin mintuna biyar zan tura su a bari ya huce fa shi ke kawo rabon wani yalla bai ka ce eh, yalla bai <clears throat> yawa yalla bai a bani bayanai sai tura yanzu yanzu nan gaskiya wannan ya fi na zama shashasha shi yasa na zaɓe shi mm, mm. amma daga sunan anan gobardan redi sunan kawon kiran kumar ne mu ma har kalloli nawa muke ba da sunayen mu ba gaskiya ne lambar asusu na bifa dan tsakiya ne za a tura masa kaso biyar daban haka ne gaskiya da ma dan tsakiya ya kamata a fidda shi ko ba ka ba mai gida haka ne anan shine dan tsakiya ba ka gano da kyau ya labai wannan kun gama daure shi gani ne hakan zai fi ha Allah ya taimaka da baka shiga duniyar tantire ba ba ka shiga da komi ya gama wani jiwa ya tabe na gode labai hmm. kun ya kaje ji hmm. abokai yau rana ce ta musamman da ni da na za mu yi wani babban aiki tare domin murna akan wannan aiki zan bude wannan babbar kwalbar wanda kudinta ya kai miliyan biyu da rabi miliyan biyu da rabi mata shiga asara me haka kake faɗa sinu me wannan batun na ɗage auren zuwa gobe anjali karo na ƙarshe ki saurari me zan gaya miki za ki fahimci dalili ki je tukunna don allah ah. shikenan aboki ya isa mana ai an riga an gama bari kawai aboki wannan shagali ba zai dawo ba amora baba ni fa bana son wannan auren holokon auren ne ba kya so kuma ko na holoko ko na gaskiya ni kawai bana son aure yanzu eh ina zuwa shikenan yarinya mazan yi abin da ba kya so ba aboki a soke wannan auren kawai za mu koma indiya <laughs> kana magana kamar da gaske ka damu da damuwar yar taka yare ne ni yadda ya kamata duk da cewa ni ba yar cikinsa ba ce me yasa ya kanto yayi ne saboda kuɗin da kika gada ba dan haka ba da ya yake a ranar da ya shege mamaki da babanki kai me kake faɗa ka anjali kake da magana sa akan me to me yasa ba za ta yadda ba ke anjali wanda ya kashe dan wasa ya kashe sarkarsa ke ce ba zai iya shege ki ba kenan mama na da babana kwarai shi ya shege su baban carayi ne cikin ikon Allah bayan wannan ya kwashe kudin mutanen ƙauye ya gudu da su sannan ya nuna cewa babanki ne ya tsere da su ki tambaye shi ya ta mana kenan babana mutumin kirki babanki mutumin kirki da mahaifiyarki mutumiyar kirki baki tashi a gaban su ba saboda wannan ya kashe su ni ne shaida ba kai ne kace ai hakan ba eh ni na bada shawara tantiri ne ni amma ba kamar kai ba da ka sheke dan uwanka da ka kai ko ka so ko baka so ba dole ai wannan auren ba za ka bar nan ba har sai yarka ta aure dana ka ji na gaya ma kai eh, da zan ji da komi shikenan Anjali, me a sinu dama so kake na san wannan kwarai anjali so nake ki san gaskiya ina so na ga babana sino ka kai ne ina so na ga babana shine baban naki shine babanki ne da ya nisanta daga soyayyarki na tsawon shekara sha biyar shine na raba da sanyin zuciyata ashe da raban zan sake jin wannan sanyi a zuciyata ka yi hakuri baba na faɗa abubuwa waɗanda shiru shalele ke fayata ce <laughs> mutane sukan nemi sarki ne bayan Allah ya ba su ya amma ni kuma sarkin Allah ya fara bani kafin ya bani yar wannan shine labarin saboda haka baka da wani zaɓin da ya wuce ka bamu damar fecewa wannan yaudara haka wannan makirci dukkan ku kun haɗa kai kun cuci mai gidana sai na gaya masa dukkan ku ta kuta gari yalla yalla kai sinu sinu ba ka ta sinu ka bari da jira wannan lamarin let me handle this me za ka handle din kai abo tambayoyi biyu da na maka tunaninka sai ya washe waye ya kai mai gidanka labarin baba mai buje ni ne kuma dalilin haka aka tsaya da aure eh. waye kai mai gidanka labarin shukar da ake matsaya fetur ya fito ni ne a sanadiyar haka aka tura magudan kudi miliyan dubu biyar kai to wallahi sai daga mai gida cewa makirci ko kai min za ku gani kai solobiyan banza sun san za ka iya hakan saboda haka sun ɗaure ka a dokance eh falfala dan tsakiya ba ana bashin miliyan hamsin ba kuma na tura miliyan hamsin asusu kai ya mago ka duba ka gani asusun ka aka tura waɗannan kudade, maza duba sauna kai wannan nawa ne eh naka ne ka dai san pakistan ba eh na sani kajikistan fa na sani a rasha take su kuma yin irikistan ne ba wanda ya san wajen kana shiga ka anta ya tarko kenan yaro gobe ne fa auren ya zami ne ba ga yallaɓe fida ba zai mana shata jirgin sama ne ni din shata jirgin sama hmm. irikistan kenan yalla bai idan ka zauna nan kana ganin manu zai barka da ne shege ne zai sha sha sha yanzu ka yi mana rufi da darham wannan yafi rufi din ku na masu gogwale gaskiya ya yalla bai ba mu da sauran lokaci ba mu je to mu je mu je tare shi duk waɗannan kwanakin na rasimha ne. Baba, anjali da sauran jama'ar fadin basa nan Basa nan guduwa suka yi baba kai ne dukkanin su yaudara kaskai suka banu kuma a halin yanzu sun gudu ka tabbatar ba su tsere daga sharja ba maza kusa sako ku sauri ku sauri maza maza ku hanzarta ku hanzarta Kai Rohit. Baba. Kira mun babban jami'in tsaron tashar jirgin sama Habib. To. Kenan ku yan tawagar fim ne wato. Kwarai. Jarumi, jaruma, ni ko mai daukan nauyi. Oh, mai bada umarni fa. Kai ya ke ciki. Baya dagawa. Bai daga ba. Ci gaba da bugawa, ci gaba da bugawa. Kai to. Ya labarin fim din yake? Labarin jarumin mai kuɗi ne atta ita kuma ta wada talaka atta eh, atta yana nufin anti oh tata bai ji daɗi ba tata tata yana nufin kaka tata yana son atta ta dawo gida jarumi shi kuma sai ya zo india domin ya shawo kan atta sai atta ta dawo shi kuma tata ya farin ciki wallahi abin ya yi daɗi labarin yana da taɓa zuciya mun gode mun gode sosai to za ku iya tafiya <laughs> shugaban tsaro Hamid yaron Banu bai ne zai yi dakatar da jirgi a koda yaushe wanda ma hankata Salamu alaikum Banu bai ya daga yana kan layi wa alaikum salam Hamid turo mu hotunan su yanzu turo ma 我不干了三百天，直接能跑。 lallai mu isa Hyderabad kafin su isa ka shirya hakan to baba Sinu ka haɗu ina son ka